da kanin shi sai ta shayar da su ba abin da zai same ta amma matsalar ita ce guda biyu na farko ita ce muka faɗi kin tsorata ne saboda al'ada da aka saka ki a ciki na biyu babu wadataccen abinci babu balanced diet to amma me ba sai kin ci kaji ba ba sai kin ci 'yan shila ko tattabaru ko abu a'a kunun tsamiyan nan da kuke sha yana da ma'ana duk wani sinadari da kika sani ake son ya shiga jikin mai jego kunun tsamiyan nan da ake sha ko kunun kanwa din nan wannan kunun kanwa duk yana da shi kanwa ba ƙananan sinadarai ne a jikinta wanda ke haɗa ƙarfi da ƙarfan mutum a jika ba ko, kai ne mai lafiya da ranka da lafiyarka ba ka haihu ba kai komai ba namiji ƙato haɗaɗɗen ƙato wallahi in yana shan kunun kanwa sai ya fi wanda baya sha kunun kanwa alheri ne shi yasa a sha Eh. sha Allahu kan, sha kunun kanwa kwarai da gaske to ko kunun kanwa zai gagara jama'a kunun kanwa ba zai gagara ba to amma sai ki ce ya zan haɗa yara guda biyu na shawarwa kaza kaza kaza yunwa za ta rarake ni kin ga tuwon nan na dawa da ake mai zafi da miyar kukan nan mai yaji da kunun kanwan nan da ake sha wallahi azimi ba karamin abinci ne mai lafiya ba to ko wannan ai dai mafi karanci talakan talaka dai ai zai samu wannan kuma dai ba abu ya gama lalacewa ba tuwo dai miyar kuka a samu ainihin tuwon dawa ko tuwon masara da yajin nan a watsa a je a saka ki can kuryar daki eh kwarai da gaske ga kunu ba malam tuni zaki lafiya ko hmm. da haka ba wata larura kawai ki shayar ba wani gwanne gwanne karya ne Allah ya kiyaye to jama'ar mata kun ji waɗannan hukunce-hukunce to idan mace ta samu kanta a an sake ta ba ta haila an ce wata uku in tana haila jini uku to yanzu an sake ta a halin ita mai haila ce sai haila ta ƙi zuwa sai ta zauna bayan wata tara sai ta ga ciki bai bayyana ba to yanzu kuma sai ta ɗibar wa kanta wata uku wata uku nan su ne za su zama mata na ainihin idda ya zama shekara ɗaya kenan allah ya taimake mu akwai wasu mata in aka sake su suna samun kansu a halin rikici saboda wata mata in tana shayarwa in tana shayarwa ba ta al'ada kun san akwai matan da ke irin wannan to wannan hukuncin za a haɗa shi da wannan da muka gama a yanzu tun da dai ita dama kafin ta haihu tana al'ada amma da ta haihu tana shayarwa sai ta daina al'ada to za a saurari har sai ran da al'ada ta dawo mata shine sai ran da ta yaye yaranta ran da ta yaye yaranta al'ada ta zo mata jini ɗaya jini biyu jini uku to sannan sai ta ainihin wato ɗauki hukuncin idda take kenan sai ta aure wannan magana ita ce daidai insha Allahu ta'ala ku karanta fatawa ta shekul islam ibn taimiya da majmu'ul fatawan shi gaba ɗaya Allah ya taimaka wasu malamai sun ce matar da ta shekara arba'in ita ce aisa wasu sun ce shekara hamsin wasu sun ce sittin wai daga waɗannan shekarun ne mace ke daina jinin haila wannan magana ba daidai ba ce gaskiyar al'amari shine duk sanda mace ta samu kanta a halin ɗaukewa jinin haila saboda manyantaka to ta shiga wannan hukunci saboda mata gwargwadon yadda suke da halittar su da inda suke rayuwa yana da alaka da zubar jinin su matar da ke rayuwa a ƙasar rasha ƙasar da take da matsanancin sanyi da kasashe irin su pakistan kasashe irin su afghanistan irin su turkistan tan tan tan tan din nan kasashen da sanyi yakan kai matuka har a kai zero degree me ake nufi da zero degree har ruwan alwala in kika ajiye kafin ki shiga daki ki fito ki alwala ya daskare ya zama kankara a kofar daki fa kina ɗibo shi kika ajiye shi kafin ki je ki dawo ya daskare yadda kika san kin sanya shi a cikin deep freezer yayi awa ɗaya to duk ainihin ƙasar da suke irin waɗannan ne matansu jinin hailarsu yana sabawa da matan da ake tsananin zafi a ƙasashensu kamar matayen da ke rayuwa a gabas ta tsakiya da matayen da ke rayuwa a yammacin duniya da irin ƙasashen mu nan afirka musamman yammacin afirka da makamantanmu saboda akwai matsanancin zafin rana matsanancin zafin rana yana kai ga tsinkewar jini yana kai ga tsinkewar jini shi yasa kasashe irin namu da jini yake tsinkewa saboda sakamakon zafin rana kaho yana maganin da yawa daga cikin cututtuka kina fama da wani ciwon baya ya rike ki tintini an rasa yadda za a yi wani ciwon kafa ne wani menene an rasa yadda za a yi wani ciwon wuya ne wani menene wani an rasa yadda za a yi wani tautau ne ya fito miki wata kansa duk kaho yana maganin su da ikon Allah ina fatan an gane wannan Allah ya taimaka so da haka sai a kiyaye wannan da kyau gaskiya babu kaidi akan cewa matar da ta kai shekara kaza ita ce matar da za ta daina ainihin wato al'ada a'a gwargwadon dai yadda ta samu kanta shine ainihin hukuncin da za ta dauka wa kanta bayan wannan sai mace mai ainihin ciki mun yi bayanai a takaice ƙarin bayanan su ne matar da take da ciki malamai sun yi saɓani tun daga kan sahabbai da dama daga cikin sahabbai sun tabbatar da cewa har sai sanda ta haihu sannan za ta yi iddatta sannan za ta yi takabarta saboda Allah ya ce wa ulatil ahmali ajaluhunna an hamla hunna mata masu ciki ainihin wato iddarsu ko kuma takabarsu ko kuma in zinate ta samu wannan ciki har sai ta haife cikin shine ainihin al'adarta ai shine istibra'inta shine ainihin takabarta shine iddarta. sai dai an samu sahabi ibn ah, sahabi ibn abbasin shi kam ya ce abadul ajalaini me yake nufi da abadul ajalaini shine matar da mijinta ya rasu sai ya batta da ainihin ciki ibn abbas ya ce sai a duba yanzu wannan ciki ta tsohon ciki ne yadda haihuwa ko yau ko gobe in eh sai ce to sai a duba ai ta kabarta ta wata hudu da kwana goma ita tafi tsawo to tun da ita tafi tsawo to ita ce aba adul ajalai ne daga cikin ajali guda biyu lokuta guda biyu to wata hudu da kwana goma shi ya fi tsawo a a yaran ciki ne wata biyu ko wata uku sai miji ya mutu ya batta sai in aka auna ana cewa nan da wata takwas ko bakwai za ta haihu to nan kuma ga wata hudu da kwana goma sai a ce to za a yi mata hukunci ne da tsawon lokacin haihuwarta wannan ita ce fatawar ibnu abbasin amma ba daidai ba ce gaskiya abin da ke daidai shine nassin alkur'ani da allah ya nuna cewa matar duk da take da ciki hukuncinta kawai haihuwarta don haka mijinta da zai rasu yanzu ta haihu yanzu to ita fa kam shi kenan ta gama iddata ta gama kuma ta kabata in ta so sai ta wanke jikinta ta kwaskwas ta ci gaba da ainihin zawarci ya halatta mata insha Allah Allah ya taimake mu bayan wannan mun yi magana dangane da mata da ainihin mijinsu ya rasu da sauransu to amma ga wani hukunci matar da mijinta ya sake ta mun ji cewa in ya kwanta ya mutu matukar saki na ɗaya ne ko na biyu za ta rusa wannan idda ko da ta kusa gamawa ku kiyaye da kyau ko da ta kusa gama idda sai mijin ya rasu matukar saki bai kai uku ba na ɗaya ne ko kuma wannan ne na biyu sai ta rusa iddar gaba ɗaya sai ta dawo ta shiga cikin matan shi na gida sai su ci gaba da ainihin takaba kuma a raba gado har da ita amma matar da saki ya kai na uku da an yi an sulhunta an sake an sulhunta an sake sai miji ya rasu ya batta tana takaba ai tana idda to wannan sai ta ci gaba domin wannan ba ta da hukuncin matar shi duk matar da saki ya kai na uku ba za ta zauna a gidan miji ba allahumma sai in tana da ciki ta zauna saboda cikin amma ba ta da ciki ba siɗi ba sa ɗaɗa ya sake ta saki na uku a yanzu sai ya tarkata ta ya kai ta gidansu ita da kayanta ba zai ba ta ci da sha ba ba zai biya mata kudin haya ba ba wani abu da zai mata saboda aure ya riga ya kare a tsakaninsu murmus a sai ta je ta auro wani mijin kyakkyawan aure ba auren haɗin baki ba ta dawo su sake yin aure tutun da yanzu ya rasu ya batta a cikin saki na ukun da take idda to sai ta ci gaba da iddarta ba za ta yi ta kaba ba ba za ta ci gado ba waɗannan su ne hukunce-hukuncen da suka rage ba a bayani ba sai mace mai jinin istihaba mace mai jinin istihaba mun yi cikakken bayani a cikin wancan kasar da muka sanya wa haila laruran mata cewa istihada wani jini ne wanda yake da sabubba manya-manya guda biyu ko dai ya zama a ɗabi'ance lafiyar ta ƙalau wannan mace ba wani aljani ko asiri da ke jikinta amma kuma jini na zarce mata daga yadda ta san shi to wannan jini ana kiran shi na istihada ko kuma ya zama a wannan mace tana da larura aljani ko asiri a jikinta shine yake tun kuɗo mata wannan jini to irin wannan ana iya bambancewa ne ta hanya mafi sauƙi gata duk matar da ta ga cewa tana da wasu mugayen mafarkai musamman tana da mafarkin namijin dare ko tana mafarkin tana ganinta tana tashi sama ko tana ainihin ganinta a cikin ruwa ko tana yawan mafarkin shanu ko tana yawan mafarkin ga wasu mata tana hira da su ko tana yawan mafarkin biki ko aure ko shagulgula sai ta rinka ganin jinin haila na wuce mata daga kwanakin da ta saba wannan ga dukkan alamu manya-manyan su na nuna cewa tana fama da wani aljani ne a yi kokari a je a karanta mata qur'ani a yi mata addu'a allah ya koran mata wannan aljani ta watsake fes kenan amma a gurguje in haka ba ta samu ba ko ita da kanta ko mijinta ko wani dan uwanta zai iya rinka karanta mata suratul fatiha kafa bakwai a cikin ruwa da ya karanta mata ayatul kursi ya karanta mata falaki ya karanta mata nasi ya karanta mata birabil falaki da sauransu da addu'o'i Allahumma rabban nasi azhibil ba'as washfi anta shafi la shifa'a illa shifa shifa'an la yughadiru saqama ya Allah kai ne ubangijin mutane kai ke warkar da cuta Allah ka tafiyar da wannan cuta Allah ka kawo waraka waraka ka bata barin cuta wannan hadisi ne sahihi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim ko kuma bismillahi arkik wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik wa min kulle nafsin au aini hasidin Allahu yashfik bismillahi arkik da sunan Allah nake miki addu'a Allah ya warkar da ke Allah ya baki sauki Allah ya tsare ki daga duk wani shedani ko wani mai mugun nufi ko makamantansu duk wannan yana cikin sahihul bukhari wannan addu'a za a kara ruwan ne a kusa da baki shi malamin ko malamar sai kara bakin shi hucin karatun yana sauka a kan ruwa ko kuma ya tsoma hannun shi na dama a cikin ruwan yana karatu ina gama sai a bata ta sha in ta sha sai ta je ta samu wani lungu mai tsarki ba ban ɗaki ba ba toilet ba ba wurin najasa ba wani lungu mai tsarki yadda in ta wankan zai zube a ƙasa ƙasa ta shanye sai ta je sai ta ainihin yi wannan wanka a samu kullum a yi mata haka musamman da daddare a samu kwana uku ne kwana bakwai ne in bai ɗauke ba a ci gaba da yi har sai ran da Allah ya bata sauki to wannan na abin da ya shafi aljanu kenan in kuwa a ba wani mafarki da take yi amma duk sanda wata ya zo sai kuma jini ya wuce mata ya ƙetare mata ya ta zubar mata ko kuma diman da'iman cikin jini take ba wata larura abu ne kawai psychological yake faruwa na ɗabi'ance ko makamantan haka ai wannan mai sauƙi ne sai a samu zuma Allah ya ce fihi shifa'un linnas a cikin zuma akwai waraka ga mutane sai a samu ciyawar kwansuwa. ko kyansuwa tana nan ciyawa ce wadda bahaushe ke amfani da ita a matsayin iodine ciyawa ce wadda take da zafi in tana ɗanyarta sai ku ga bahaushe ya murzo ta ana matsawa mutum a cikin sabon ciwo nan da nan sai ku ga ciwon ya kafe kamar iodine to wannan ciyawar in ta bushe ramau sai a daka ta te gari sai a ɗibe ta a gumbuɗa ta a zuba ta da yawa a cikin zuma a kwaɓa ta a kwaɓa ta ta sha cokali biyu da safe kafin ta breakfast kafin ta ci abinci ta sha cokali biyu da daddare bayan ta ci abinci Allah zai bata sauki kwana uku ne kwana hudu ne kwana biyar ne kwana bakwai ne insha Allah Allah zai warkar da ita waɗannan su ne bayanai dangane da haka dangane da hukuncin ita mai istihada a je a nemi wannan kasar haila laruran mata mun yi dogayen bayanai akan cewa wata matar jinin haila zai zo mata a yayin da yake ta iya rike kalar jininta tun kafin wannan jinin larura ya zo mata don haka tana cikin jininta na haila wanda jinin haila iri-iri ne ina son mata ku fahimci waɗannan ƙa'idojin duk da kasar ɗin nan ba ko aka yi ba shi ya sa zan ɗan maimaita waɗannan bayanan amma ku je ku samu kasar ɗin jinin haila ba iri ɗaya ba ne wata jininta na haila jazir yake yadda kika ga an yanka rago wata jinin ta na haila yana da duhu wata jinin hailarta yadda kika ga ruwan kabewa kamar an yanka kabewa kamar yawu haka yake zuwar mata wata na kama kawai sai dai ta jin farjinta a jike amma an ta duba kawai sai dai ta rinka ga wani abu na zuba kamar yawu shine jinin hailarta wata yana zubo mata ne kamar an zuba ruwa a cikin ƙasa haka zai rinka zubawa ƙasa-ƙasa wata zai rinka zuwar mata kamar irin wannan irin kashi da 'yan awaki suke 'yan tumaki suke yalo yalo haka zai dan rinka zuwar mata don haka irin yadda kika san jinin hailarki kika san yana zuwa yana cikin zuwa sai kika ga ya ɗauke ƙaf sai wani iri ya ci gaba da zuwa to wannan irin da ya ci gaba da zuwa shi yake kira jinin istihaba jinin larura matsala ce ta faru sai ki koma baya ki ji waɗancan bayanan da muka yi ɗazu ki gane wace irin larura ce ki mata magani da gwargwadon wancan da ikon Allah to wannan jinin baya hana sallah baya hana azumi baya hana mijin ke sadu da ke baya hana ki shiga masallaci ki zauna ki duk abin da wata musulma lafiyayya take yi to irin wannan jinin in ya zo to don mace tana cikin shi ba zai hana a sake ta ba kun ji alaƙar da ya sa muka yi dogayen bayanan dan mace tana cikin jinin istihaba za a iya sakinta domin mun ji cewa ai wannan jini jini ne wanda yake ba na al'ada ba jini ne wanda yake da hukuncin jinin shi na ainihin wato kawai wato yana da hukuncin abu ne mai tsarki don koda zai zuba a masallaci sai dai a sa a share kawai amma ba za a ce ba a matsayin najasa yake ba shi ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan su ne bayanai dangane da abin da ke da alaƙa da jinin istihaba to bayan da muka gama jin bayanan iddar matar aure wadda aka sadu da ita da wadda ba a sadu da ita ba da matar aure wadda take haila da wadda ba ta yi da matar aure wadda aka mutu da wadda aka saki da duk waɗannan sai kuma hukuncin matar da aka sadu da ita akan shubuha ko kuma akan shegantaka shubuha ita ce ana kwatanta misali da cewa mutum ne ya yi tafiya sai ya bar matar shi ita kuma sai wani uzuri ya taso mata wanda sai ta bar gidan kamar bayanan da muka yi a kwanaki cewa ta iya mijinta ya san cewa shi matafi ne sai ba ta izinin to duk sanda wata larura ta kama na ki fita daga gidan nan ko ki je wani guri to na baki amanar Allah a hannunki ya halatta kya iya fita a ce sai uwarta ba lafiya tana asibiti aka ce ta je ta jiyarta ashe tana da garsame miyar kanwa sai ta kira kanwarta ta zo ta kwana akan gadanta kenan shi kuma mai gida ya dawo daga tafiya yana zuwa ya fada kan gado sai kwanta da wannan kanwar yana tunanin cewa matar shi ce ita kuma da ta ji sai ta yi shiru misali wannan hukunci ne malamai suke kwatantawa don a iya kawo misalai shi yasa aka zo karantar da ilimi jama'a tsayawa ake a natsu ba wani abin jin kunya a tsaya a bayyana yanzu kamar mata da suke karantar da biology za ki ga mata a secondary school ko a university tana karantar da ku biology ba abin da za ta ji kunya za ta yi ta gaya muku abubuwa wata ma ta fito da bangaren jikinta tana nuna muku saboda iskanci to in kuwa 'yan boko za su yi haka banga dalilin da ba za a tsaya a gaya mutane shari'ar musulunci ba a tsaya a karantar da mutane tsaf su fahimci shari'a ku matan aka karantar da ku nan gaba aka kafa makarantar mata wadda za a je a karantar da tsabar ilimi ana son a samu gogaggun mata ne yanzu matsalar da ake fama da ita babu mata gogaggu malamai sai dai 'yan ta kife da 'yan acaba duk su ne kawai suka cika abubuwa da ishe sa eh, malama ina hukuncin gaba sai su ce to ban sani ba amma dai bai halatta ba a kaji 'yan ta kife ba ta sani ba fa amma kuma bai halatta ba kaji jahilci ya haifi ilimi to shi ne aka ce yanzu in irin haka ta faru ya sadu da kanwar matar shi kenan a kan shubuha shi ba da ganganye ba in ma har da ganganci a ciki ta iya yiwa ita ce ta yi ita ma kuma da za a kai ta kotu a ce to kin yi zina za a yi miki hukunci sai ta kawo shubuha cewa ta take mafarki take yi shi shikenan ta ƙuru. domin dama hukunci na musulunci da zaran an samu wani dan abu da mutum ya makale da shi to shi kenan sai ya zama hamzari saboda dama shari'ar musulunci ta zo ne ba don ta kashe mutane ko ta musu bulala ba ta zo ne don ta tsoratar da su su daina sabon Allah kai ne yasa ka sadu da kanwar matar ka yace a shi ya zo zai sadu da matar shi ne shi bai ma san kanwa bace sai da safe to kuma ya ga kika bari haka ya faru sai ta ce ita dama ta kan yi mafarkin wani namiji na zuwan mata sai ta ci kamar wannan namiji ne dukkansu ba hukunci a kansu to yanzu wannan yarinya ina hukuncin istibra'inta ina fatan kun gane inda muke son mu kai hukuncin istibra'inta haka ko karuwa ko wadda aka yi mata fyaɗe ko makamantan haka ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al'imamu abu dauda ya rawaito shi hadisi sahihi an fita masallaci sallar isha wata mata ta sha kwana wani lungu kawai sai wani ya buge ta ya fyaɗe ta tana ihu gudunmawa ihu gudunmawa sai wani sahabi ya taho da gudu ya kawo gudunmawa kenan sai shi wancan kwarto ya gudu sai ta kama wannan ta ci kwalashi a cikin duhu ne yi rantsuwar duniya ya salati duk zikirori aka ce karya ne munafikin Allah aka kama shi aka ɗaure lasar ta aka tara jama'a o oh, ashe dama wani mutumin banza ne kaza kaza kaza za a kashe shi ya haƙura kaddara ta hau kan shi ashe shi wanda ya laifin ya zo kallo sai ya auna anya da wanne laifin zan ji a gobe kiyama na yi laifi na gudu an kama bawan Allah ya rantse an yarda da rantsuwar shi a kama shi a kashe shi a gabana anya ba zan iya ɗaukar laifin nan ba sai ce ya manzan Allah wannan mutum ba laifi bai da laifi abin da ya faɗa gaskiya ne gudunmawa ya kawo mata lokacin da na kubuce ita kuma sai ta kama shi jama'a sai suka yi sufa aka danke shi ai sai ya tsaye da hukunci kan shi manzo Allah ya ce ku kyale su duk su tafi ya manzo Allah ya yi ikirari ya ce ya tuba tuban da ya da za a kasafta a mutanen madina da ya ishe su ku da shi tafi yake hukunci ya faɗi kan shi to yanzu irin wannan matar da aka sadu da ita kun ga ba son kanta ba ne fyaɗe aka yi mata to yanzu ta ya za ta ta istibra'i to irinta ba a kiran nata idda ba a kiran shi takaba sai a kira shi istibra'i ya za a yi tabarrantar da mahaifarta cewa babu ɗa a cikinta na daga waccan fasikanci da ya faru ko kuma karuwa ko kuma matar aure to duk waɗannan hukunce-hukuncen su ne abubuwan da za mu tattauna to gaskiyar al'amari ingantacciyar magana akwai wajabcin istibra'i akan waɗannan saboda an samu wasu malamai daga cikin malamai na fikihu na daga cikinsu akwai mazhabin ahnaf da shafi'iyya da al'imamu sufiyanu sauri suna cewa ma gaba ɗaya in an yi zina ba a istibra'i saboda babu wani dalili da ya ce a yi haka to sayyidina abubakar ne siddiqu da umar su ma suna kan wannan ra'ayin amma gaskiya ba daidai ba ne maganar da take daidai ita ce gaskiya akwai istibra'i akan irin waɗannan mata da suka samu kansu a wannan hali to wannan istibra'i da suka samu kansu a ciki wajibi ne su yi shi amma in za su yi jini nawa za su yi a nan kuma sai malaman da suka ce za su yi istibra'in suka rabu wasu suka ce a za ta yi jini uku ne saboda ai za a yi kiyasinta ne akan mata aure wasu kuma suka ce za ta yi jini ɗaya ne ai za a yi kiyasinta ne akan matar da ta yi hul'i tun da dama ita akan kiyasi take domin matar da ta ce wa mijinta za ta ba shi sadakin shi ya yadda ya sake ta ita ba jini uku take ba jini ɗaya take haka nassin hadisi ya zo cikin sunan abi dauda da sunan tirmizi da musnadul imam ahmad da isnadi sahihi mu kiyaye wannan to ita wannan mata yanzu da ta zina ko kuma ta sadu ta wajen ha ko kai mata fyaɗe yanzu a irin halinta shin za ta yi jini uku ne a haɗa ta da hukuncin mata aure a'a saboda ita mata aure an ce ta jini uku ne saboda jini na ɗaya ya isa ya barrantar da mahaifata amma sauran lokacin da za ta zauna jini na biyu da na uku wannan wata dama ce aka bayar wai ko mijin zai huce ya dawo da ita amma ba haka ba jini ɗaya ya isa ya barrantar da mahaifata to don haka wannan tun da zinate ba mata aure ba ce jini ɗaya ya isa ya barrantar da mahaifata to a sa'ad da take zaman istibra'in nan in karuwa ce to yana da kyau ta nisanci gidan karuwan nan domin kar ta sake afkawa wani ya zo ya yaudare ta ta je gidansu ko gidan wani dattijo ko liman ko mai mutunci ta zauna wannan shi ya fi kamata idan mata aure ce ta zina in ta zauna za ta yi istibra'i har ta gama istibra'in nan mijinta ba zai kusance ta ba amma saɓanin yadda hausawa ke cewa wai in mata aure ta zina wai aurenta ya mutu wannan karya ne aure bai mutu ba sai dai ba za ta yadda mijinta ya sadu da ita ba har sai ta istibra'in jini ɗaya. na fata an gane waɗannan su ne hukunce-hukuncen don haka matar da ta zina to jini ɗaya ne akan tarak ya ainihin isar mata insha Allah ta'ala waɗannan su ne bayanai waɗanda ainihin za su zo dangane da wannan matsalar amma yanzu matsalar da za mu bayani kawai ita ce ta hawulul idda min alhaidi ilal iddati bil ashhur mace ce tana cikin idda da jini ta fara idda da jini ta yi jini ɗaya sai kuma shi kenan sai jini ya ɗauke mata aka saurara aka saurara jinin haila ya ƙi zuwa ta ce ko ta zama aisa ne ko larura ta zo mata ne tunda dai hatta jini ɗaya ya tabbatar da cikinta ba komai to tunda an tabbatar yanzu to hukuncinta ya canza to sai ta karasa da wata ɗaya wata biyu sai ta karasa da wata biyu sai zama ta yi jini ɗaya wata biyu kenan ko kuma ta fara da wata yarinya ce karama mijinta ya sake ta ta yi wata ɗaya bayan wata ɗayan nan kuma a wata na biyu kawai sai ga jini ya zo to sai ta juye sai ta zama kuma za ta karasa da jini ne ina fatan kun gane wannan allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan ke sannan idan mace tana karewa ne kamar yadda na ce in an ɗiban mata watanni uku ne to da cikar wata uku in an ɗibar mata jini uku ne da cikar jini uku in kuma ta kaba ce da cikar wata hudu da kwana goma in jini ɗaya ne shi ma haka haka dai ya za a iya gane wannan Shi ne ta wajen ita matar da kanta wata matar tana yin jini biyu a wata ɗaya wata matar tana jini uku a wata ɗaya an tambaye sayyidina ali kamar ya zo cikin sahihul bukhari cewa ranka ya daɗe yanzu in mace ta zo ta ce mana a cikin wata ɗaya ta gama jini uku anya ma gaskata ta yace a tambayi danginta da ƙawayenta cewa wannan mata mata arziki ce dama ba ta ƙarya don wata mata akwai baka ƙarya a wurinta ta iya yiwa ta yi ƙarya don ta samu kar ta koma wurin mijin miji ya dawo a cikin wata na biyu ya ce zai mai da ita wai tana so ta sille sai ta ce a aini na gama iddata tuni sai a ce a wata ɗayan sai ta ce eh sai a ce to a tambayi ƙawayenta idan makaryaciya ce sai a ce karya kike ba yadda da ke ba an ku an san mata arziki ce mutuniyar kirki ce sai a ce to shi kenan kai kuma sai ka shiga cikin layin zawarawa amma dai ki ji tsoron Allah kake sake ki karya mumina ba ta karya an gane wannan da kyau an tambaya annabi zai yi mumini ya rowa ya ce kwarai da gaske ga imani ga rowa zai yi zai yi ga imani ga tsoro eh da ta mumina amma tsoro kamar farar kura wata an aka sai ta ce wayo wai gabanta ya faɗi saboda bakin tsoron tsaya kamar farar kura amma zai yi mumini ya karya annabi ya ce faufau ba zai yi mutum na da imani ga Allah ya karya ba dan Allah ya ce inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna billahi kadai waɗanda ke iya kirkira karya su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba matar da mijinta ya rasu idda labarin mutuwar mijinta ya zo mata a nan za ta zauna ta ta kaba allahumma sai in ba gidansu ba ne a ce tana gidan makwabta amma tana gidan haya ne to yan uwan miji ko kuma daga dukiyar miji sai a ɗiba a rinka biya mata kudin haya har ta gama idda har ta gama ta kaba haka in idda ce sai in ana jin tsoron in ta zauna ta kaba ko idda a wannan gidan fitintunu za su biyo baya tsakanin ita da suwance da suwance da suwance to sai ta koma wani gidan in ya zama mace ce wadda dama mai yiwuwa sai ta fita an je an dan nemo abin da za a ci a gona ko an yi karima-karima ba yadda za a yi kuma dangin miji ba za su kula da ita ba babu laifi ta fita amma daidai yadda za ta yi ta dawo ta kwana a wannan gidan mijin ina fata an gane wannan waɗannan su ne ainihin ka'idojin da ya wajaba ainihin mata su san su kamar yadda ainihin maza ma wajibi ne su san waɗannan hukunce-hukuncen domin hukunce-hukuncen Allah ne saninsu da binsu shine ainihin zaman lafiya dangane da hukunce-hukuncen takaba mai takaba ba ta ado ku kiyaye wannan mata me ake nufi da ado gayu cakewa kina ado kina takaba bai halatta ba kina takaba kina gayu bai halatta ba amma ba a hana tsafta ba to kitso yana ɗaukan ma'ana biyu kitso na ɗaukan tsafta yana ɗaukar gayu to kina takaba za ki kitso za ki je a wanke kanki tas amma ba za a sa miki duk wani mai mai kanshi ba sai ki zo ki kitso kitson da ba za a ce kai wance kin rangada kitso ba sai dai kitson da za a ce wance dai ta dai kitso dai na ta rike dai gashin kanta kayan ki za wanke su ki goge su amma ba za ki fesa turare ba ba za ki rinka wanka da sabulun da kanshin shi zai rinka tashi a jikinki ba ba za ki sanya tozali ba buzuwa wadda take ado ne su a wurinsu ta sanya bakin kaya to in tana ta kaba in ta sanya bakin kaya to ta yi ado sai dai kuma addinin musulunci bai ce dan kina ta kaba ga wata riga da zaki lazimta ba kamar yadda za ku ga arnan kudu duk matar da take ta kaba ko yaro ko yarinyar da ubanta ko uban shi ya rasu sai ku ga cikin bakaken kaya wannan al'adar maguzanci ce ta kaba bata hana ki fito tsakar gida ke hudda da matan gida kamar yadda kika saba ba ba wani cewa wai ke ki zauna a ɗaki ki ta kallon gabas kina zikiri ranar fita ta kaba babu ranar kwana a kwana a zaune kina tsakanin wasu magulbatan tsofaffi waya yau za ta yi kwanan zaune sai ta gyangyaɗi sai su mangoro ta a bacci za ki a ah, to so kuke ku kashe ta kaji min mugaye a wannan mugunta ce ku batta ta baccinta ranar fita ta kaba ta fita ta ta ba wata sabuwar riga da ake dinka rigar fita ta kaba ba wasu korai da ake tattala kore na fita ta kaba ba cewa wai mace tana ta kaba in za ta je ban daki wai kar ta sauri ta rinka tafiya kamar sojoji an yi musu mutuwa wai sai a ce wai saboda kun san mijin nata yana bin ta ne a ƙasa yana rarrafe Allah sarki ki rinka tafiya a hankali kai gugguje gwiwa oh wallahi ƙarya kuke yi duk wannan ƙarya ne ba a yadda ba eh Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan su ne takaitattun abubuwan da na kintso don in faɗa mana a yau insha Allahu ta'ala shi kuma Allah cikin ikon shi ya sa mun faɗe su sun shiga cikin kasar guda Allah ya sa mana albarka abubuwan da muka faɗi Allah ya taimake mu sai dai duk da na ce a ɗazu kafin mu fara darasi mai yiwa daga yau darasi zai ƙare ina ganin an tara tambayoyi da yawa za mu yi amfani da gobe a zo a fitar da tambayoyi amma masu ma'ana don haka a aiko min da tambayoyin gida in ta ce masu ma'ana su a karanta su ka rinka mana tambayoyi irin na yara waɗanda ba su da ma'ana kawai kulle wata ta kwace mana aya a aji saboda allah malam yanzu na hukunci to na ruwanmu eh allah ya taimaka malam ga wata eh wai tana tambaya ne wai ya halatta budurwa ta ba kati ita ba saurayi katin wai barka da sallah to fa haka suke ta yi sai ga an aiko maka da gwangwame man kati wai wai wai hafi sallah duk wannan al'adar turawa ce wallahi duk wannan al'adar turawa ce ba musulunci ba ne wata ko ba budurwa ba ai ɗabi'ar turawa ne makwabci ya aika makwabci aboki ya aika aboki duk waɗannan ba al'adu ne na musulunci ba jama'a gaskiya saboda Allah mu yi kokari mu ƙaurace musu Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am eh. idan mace ita ita ko mace ba sake ta ciki a ciki idda eh idan ba sake ta ciki idda ba eh kamar yadda ayar Qur'ani ya ce za ku sake mace ku sake su a ciki idda ai abin da ake nufi da idda shine a lokacin tsarki shine idda idan kuma miji to in miji ya saki mace a lokacin da take cikin jinin haila ko kuma a tsarkin da ya riga ya sadu da ita ciki bai bayyana ba ku kiyaye saki ya tabbata haka nassin hadithin abdullahi dan umar ya ce saki ya tabbata amma in akwai sauran igiya ɗaya ko biyu za a tirsasa shi dole ya dawo da ita har sai ta gama wannan hailar ta tsarkaka ta sake wata hailar ta tsarkaka sa dan sai ya sake ta ku karanta littafin bulogul maram ku karanta irwa'ul ghalil malaman sun tattaro lafuzan hadisan da ke tabbatar da cewa lallai bukhari da muslim da abu dauda sun ruwaito wannan hadisi da cikakken lafazi da ke nuna cewa saki ya tabbata lokaci ya kure don haka za mu saurara a nan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah